والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna 23 ga watan rabi'u sani hijira 1432 daidai da 28 ga watan uku miladiya 2011 a karatunmu na wannan littafi mai albarka bulugul maram min ajillatil ahkam na al-imam ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na hudu a cikin wannan littafi banda muqaddima ta littafi din a karatunmu da ya gabata mun karanta hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza walagal kalbu fi ina'i ahdikum idan kare ya lallaga cikin kwanan ɗayan ku ko ƙwaryar ɗayan ku to ya wanke so bakwai karkashin wannan hadisi mun yi magana akan shi kare ɗin da abin da ya shafe shi to ƙarin bayani ne dangane da wancan abin da ya gabata ko wancan karatu da ya gabata zan karanto mana wani abu daga cikin majmu'ul fatawa na shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala mujalladi na 21 shabi na 616 an tambaye shi Allah ya ji kansa da rahma cewa anil kalbi an tambaye shekul islam dangane da kare hal huwa tahir am najisun kare mai tsarki ne ko najasa ne wa ma qaulul ulama fihi me bayanin malamai dangane da kare din fa ajaba shekul islam sai ya bada amsa ya ce ammal kalbu falil ulama fihi salasatu aqwal ma'rufa malamai suna da maganganu uku sanannu akan kare ahduha magana ta farko annahu najis annahu najisun kulluhu hatta sha'rihi kare najasa ne gaba ɗayan shi har gashin shi wannan shine kauli na farko daga cikin kaulin malamai gaba ɗayan shi najasa ne kenan in ya taba ka sai ka wanke idan ya faɗa cikin ruwa ko ya sanya kafarsa ruwan ya zama najasa tunda shi ma najasa ne musamman in ruwan kaɗan ne to ya zama najasa da wannan abin da ya sa. Ya ce ka kauli shafi'i wa ahmad fi ihdar ne anhu wannan kamar magana imamu shafi'i da kuma wata riwaya daga imamu ahmad wasani kauli na biyu annahu tahir hatta riqahu kare mai tsarki ne har yawun shi ma da hadisi yace idza walaga al-kalbu fi ila'i ahadukum wannan wankin da zaka yi ba dan yana najasa ba har yawun gaba ɗayan shi mai tsarki ne aka sun waccan magana ta farko kenan ka kauli malikin fil mashhuri anhu kamar magana imam malik cikin abin da ya shahara daga imam malik cewa kare mai tsarki ne da haka da na faɗa a wancan karatu gurin malikiya wankewa bakwai idan kare lallaga a cikin kwano litta'abbud abu ne kunan dan ibada amma ba wai dan najasa ba ba wani abu ne da zaka iya fahimtar ma'anar shari'a ta ce ka wanke kurin sau bakwai dan ababin ibada haka Allah ya ce kai haka za ka yi kurin su a gurin su gairu maqulil ma'ana ba wai dan najasa bane wasalis magana ta uku inna riqahu najisun yawon karan najasa ne wa anna sha'ruhu tahir amma gashin shi mai tsarki ne yawun najasa ne saboda idza wadaga al-kalbu fi ila ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat da wannan suka dogara cewa yawun najasa ne amma gashin shi mai tsarki ne wa hadha mazhabu abi hanifa al-mashhur anhu wannan shine mazhabin abu hanifa al-mashhur anhu wanda ya shahara daga abu hanifa wa hadhihi hiya riwayatu mansura inda aksari ashabihi kuma wannan riwayar ita ce mafi yawancin almajiran abu hanifa suka agaza mata suka tafi a kanta wa huwa riwayatul ukhra an ahmad kuma wata riwaya ce daga imamu ahmad shaykhul islam ya ce wa hadha arjahul aqwa wannan magana ita filin jayi yawon kare na jasa ne da haka idan yawo ya taba kaza ka wanke in ya taba rigar ka tuba kaza ka wanke amma gashin shi da jikin shi ba na jasa bane dan ya taba ka wannan ba sai ka wanke ba Fa'iza idza sauba aw al rutubatu sha'rihi lam yanjus idan lemar gashin shi ta taba jiki ko ta taba riga to bai zama najasa ba jikin bai zama najasa ba lemar jikin kare ma'ana ya taba ka da gumin da ke jikin shi ko ya taba rigar ka wannan ba najasa bane wa idza walaga fil ma'i uriqa amma in ya sanya baki cikin ruwa yana laga sai a da ruwa saboda an ne wa idan ya sanya baki cikin nono ko makamancin shi famin al'ulama man ya ƙulu yi ukalu zalika ta'am cikin malami akwai wanda yake cewa in abinci ne za a ci abincin ka kauli malik wa gairi kamar gurin imam malik da sa in abinci ne za a ci wa min man ya ƙulu yuraq cikin malami akwai wanda suke cewa za a zubar da wannan abin ko da abinci ne kamar zahabi abifa wa shafi'i wa ahmad kamar mazhabar abu hanifa da imamu shafi'i da imamu ahmad fa amma in kana labanu kasiran shegul islam ce in nonon yana da yawa fasahihu annahu la yanjus magana mai inganci ba zai zama najasa ba saboda me saboda ai abu baya zama najasa sai in najasa ta yi tasiri a ɗayan abubuwa guda uku to kaga in manta ba akan yawun sa najasa ne kamar yadda Sheikhul Islam ya rinjayar idan ya sanya baki cikin abin da yake mai yawa najasa ba za ta yi tasiri ba sai ya zama idza kana al-ma'u qullataini lam yanjus وله في شعور نابتة على محل نجس ثلاث روايات تو wannan dangane da abin da ya shafi gashin shi da me amma dai abin da shekul islam ya rinja kamar yadda muka gani a ba ba najasa ne ya kawo dalilai na cewa manzan Allah sallallahu alaihi ya yi magana ne akan idan ya yi ya sanya baki a cikin abu da aka sanya bakin shi a cikin abu shi ne yake mai da abin ya zama najasa amma ba jikin shi ba saboda tunda har aka shari'a ta rangwame a rike kare dan gadi ko dan kiwon dabbobi ko dan ma'ana waɗanda suke farauta to kaga ba makawa duk wanda yake da kare zai iya taba jikin shi ko wani abu kamar yadda wanda yake da jaki ko alfadari zai iya taba jikin shi da haka a ce najasa ne akwai haraj a ciki akwai takurawa da takuruwa a ciki sannan akwai wanda ya magana akan idan kare na farauta ya kama dabba to shekul islam ya ce fa inna lu'abal kalbi yawon kare idza asaba saida idan ya taɓa. dabba farauta lam yajib ghasluhu fi azhar qawlayil ulama bai wajaba ba a wanke za iya ma'ana gasawa ko da ba a wanke ba amma bai zahirin zancen malamai shi yasa a wancan lokacin nake cewa dan ana ana magana idan yayi lallaga sabanin idan ya sanya bakin shi ya kama abu ko ya cizo wa huwa ida riwayatayn an ahmad wannan ce riwaya daga Imam ahmad shaykhul islam ce li anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallama lam ya'mur ahadan bi ghasli zalik dan manzo Allah bai umarci wani ya wanke ba fa qad ufiya an lu'abil kalbi fi mawdi'il haja an yi rangwame dangane da yawun kare a gurin bukata yayin da za a farauta da shi dole ne zai sanya bakin shi a jikin ma'ana dabba din dan ya kama ta wa umira bi ghaslihi fi ghairi mawdi'il haja an yi umarni a wanke a inda ba bukata zai sanya baki a cikin kwano sai a wanke fa dalla ala anna shari'a ra'a maslahatal khalqi wa hajatahum ce wannan wannan shari'a ta lura da maslahar mutane maslahar halitta da bukatunsu dan aka ce dukkan ran da ya farauta dole naman sai an mai wanki bakwai to kaga akwai haraj a ciki musamman ga wanda suke yin farauta din to sai aka sake mai wata tambaya an kalbin dangane da kare tala'a min ma'in fantafaza ala shay'in fa hal yajibu tasbi'uhu kare ne ya shiga cikin ruwa da ya shiga cikin ruwa sai ya fito daga cikin ruwa din sai ya girgiza sai ruwan ya taba wani abu to wajibi sai an wanke abin sau bakwai fa ajaba mazhabu shafi'i sai ba da amsa ce mazhabar imamu shafi'i wa ahmad radiyallahu anhu ma yajibu tasbi'uhu a mazhabar imamu shafi'i da imam ahmad wajibi ne a wanke sau bakwai wa mazhabu abi hanifa wa malik radiyallahu anhu ma la yajibu tasbi'uhu amma mazhabin imam malik da abu hanifa suka ce ba wajibi bane sai ka wanke sau bakwai sai ce wallahu a'lam anan bai yi tarjihi ba amma in mun kalli nassin hadisi zahirin hadisi tunda ba lallaga bane ba bukatar shi an wanke so bakwai to sannan sai aka yi mai tambaye shi dangane da abin da alfadari ya shayar rage kana da alfadari a gidanka yazo tsoma baki cikin kwatanniya ko cikin wani kasko ko wani abu ya sha ruwa ko bokiti sai ya rage bai shanye duka ba ko jaki hal huwa zahir wannan abin yana da tsarki sai ba da amsa cewa amma amma su'urul bagli amma sauran ruwan da alfajari ya rage wal himari da jaki fa aksarul ulama yujawizuna tawaddu bihi mabiyancin malamai suna cewa ya halatta alwala da shi Idan abin da jaki ya sanya baki ko alfadari to wannan abin ba najasa bane kamalik wa shafi'i kamar gurin imam malik da shafi'i wa ahmad fi ihda riwayatayn anhu da imam ahmad da riwaya daga wajen shi wata riwaya daga wajen shi a wata riwaya kuma ya ce yana shakka kan abin ka kauli abi hanifa za a iya lura da shi kuma a fayuta wadda ubihi wa yatayammam ya lura da shi kuma ya taimama wa salisa kauri na uku annahu najis suka ce a najasa ne kurin inda jaki ya rage abu ko alfadar ya zama najasa li'annahu mutawallidun min batini haiwanin najis suka ce domin ai ya fito ne wannan bakin da ya sanya baki ne na wata dabba ita kuma dabban najasa ce fa yakunu najasan kalu'abil karbi sai ya zama najasa kamar yawon kare lakin nan nabi sallallahu alaihi wasallama qala fil hirra ibnu taymiya ce sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dangane da mage Manzan Allah ce ba najasa bace tana cikin masu kekkewayawa a cikin ku fa'allala taharata su'riha li kauniha min at-tawafin alaina wa tawafat Manzan Allah ya bada dalilin da yasa ta zama ba najasa ba dan tana shiga cikin mutake ta kekkewaya kamar yadda muka karanta a satin da ya gabata wa hadha yaqtadi anna al-haja muqdiyatun lit-tahara sai shekul islam ya ce wannan ranar ashe bukata idan ya zama akwai bukatar ita dabba din to wannan abin zai iya zama mai tsarki wa hadha min hujjati man yubihu su'ur al-baghli wal himar yace wannan yana cikin hujja wanda suke cewa sauran ruwan da jaki ya rage ko alfadari babu laifi saboda mai fa innal haja da'iyatun ila zalik don akwai bukatar haka din ma'ana akwai bukata ga wanda da yake kiwon jaki a ce in ya sa baki kada ya zubar wal mani yaqulu zalika mislu al kalbi yana cewa wanda kuma yake a'a sai ce wannan ai daidai ke da abin da kare sa baki fa inna ma ibahati a iqtina'ihi lima yahtaju fihi ilayhi naha an su'urihi yace didda akwai buƙatar ajiye kare din amma da haka aka ce in sa baki a zubar da abu sai anan shekul islam ya ce to wannan mas'ala an gina ta akan dabbar da ba a cin namanta idan ta sha ruwa ta rage a gurin jamhurin malamai duk dabbar da ake cin namanta kamar akuya kamar tinkiya kamar kaza to wannan bayan gidanta ba najasa bane da haka dan ta sa baki abu an ba najasa bane to amma yi sabani kan dabbar da ba a cin naman ta kamar jaki kamar ma'ana alfadari wannan an yi sabani to wasu suna ganin ba najasa bane wasu suna ganin najasa ne da haka irin wannan yana komawa zuwa ga bukata da yanayi idan gurin da ake da wahalar ruwa ne wasu wuraren za suna da wahalar ruwa sai a yi tafiyar kilomita guda kafin a samu ruwa sun ɗebo ruwan sun ajiye jake sa baki to irin wannan a kalli hajar da suke da ita da kuma yadda da'iman suna tare da jakuna ɗin to babu wani abakai amma gurin da ake da yalwar ruwa to mutum ya canza shi ya fi wallahu alam to dai da sauran bayanai wanda idan mun zo mahallin su zamu karanta ko mai ishara zuwa gare su قال المصنف رحمه الله تعالى باب الآنية الإمام ابن حجر يتي باب ديكي مغنى أكن الآنية kwanuka ko kuma manya-manyan robobi na zuba ruwa ma'ana hukuncin amfani da su wanne ne za a amfani da shi wanne ne ba za a amfani da shi ba an huzaifatu an huzaifata bin al-yamani radiyallahu anhuma قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا fa سهافه في سهافها فإنها لهم wa الدنيا ولكم في الآخرة babul aniya bayan ibn hajar al-asqalani mai bulugul maram ya kama na abin da ya sha maganar ruwa a ƙarƙashin kitabut tahara sai kuma ya maganar mazubin ruwa din shine hikimar kawo babul aniya ana ma'ana shin akwai abin da shari'a ta yadda ko kuma akwai abin da shari'a ta hana kai amfani da shi ko da ruwan naka na da tsarki shine zai kama na abubuwa guda biyu ko uku na barko dai ya yi magana akan abin da ya shafi zinare da azurfa kwanuka na zinare da azurfa na biyu zo maganar salka fata fatar dabbar da aka je mai aka yi salka da ita mai hukuncin alwala ko wanka da ruwan na uku ya zo maganar kwanukan ahlul kitabi waɗanda suke ba musulmi ba amma ma abota littafi yahudu ko nasara sai suka ba da abu a cikin kwanukan su mai hukuncin amfani da shi waɗannan misali ɗin kusan guda uku su ne abin da wannan babi ɗin ya ƙunsa. da haka ya kawo wannan babi a kitabu tsahara saboda yin abin da ya shafi amfani da mazubin ruwa din al'aniya jam'i ne amma ba jam'i ne na mai yawa ba jam'i ne na killa jam'i jam'u kasara al'awani an ce al'awani da yawa kenan aliya kuma duk wani abin da yake mazubi wanda za a iya zuba ruwa a ciki zai iya zama babba zai iya zama karami an huzaifata ibn yaman an karbo daga huzaifa dan yaman radiyallahu anhuma Allah yarda da su su biyin qala yace qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la tashrabu fi aniyati zahabi wal kada ku sha a cikin ƙwarya ko kwano na zinare ko azurfa wala ta'kulu fi sihafiha kada ku ci a cikin tasoshinsu kwanukansu na cin abinci kenan Fa'inna innaha haƙiƙa su waɗannan kwanuka na zinare da azurfa lahum ta kafirai ce fi duniya a duniya walakum ko kuma taku fil akhira tana lahira muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisi wannan hadisi da malai ka na barko ya kawo shi ne daga huzaifa ibn al-yaman huzaifa ibn al-yaman ne daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam al-yaman baban shi kenan amma ba shi ne asalin sunan shi ba sunan shi hisul ha karami da sinun da lamun ko kuma ka ce husailun ka kara ya'un tsakanin lamun din ha karami da sinun da ya'un da lam husail ana ce mai al-yaman saboda kawance da ya kulla da wata kabila domin asalin shi ya zubar da jini ne a cikin jama'a shi ya kashe rai sai ya gudu shi baban huzaifa sai zo madina da zo madina sai ya kawance da wata kabila su kabila din ana ce musu alyamaniya to shi kenan sai kiran shi alyaman amma sunan shi hislun ko husailun shi da baban shi duka sun musulunta kuma huzaifatul yamani abinda malamai suke mai lakabi da shi shine sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah yake sirri da shi domin a tarihin sun kawo cewa manzo Allah ya gaya masa da yawa daga cikin munafikan Madina cewa na munafiki ne wa na dan munafikan akwai wanda manzo Allah ya san munafikai ne akwai wanda kuma Allah ya ce la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum kai ma baka san su ya rasulullah mu dai mun san su amma wasu kuma manzo Allah ya san su to manzo Allah ya gaya mai har ma a cikin abinda al-Hafiz az-Zahabi ya ka cikin siyar sai jana Umar yakan zo ya tambaye shi cewa ina cikin su huzaifa ya ce baka ciki amma kada wani ya ƙara tambaya ta ban da kai huzaifa al-yaman ya je yakin uhud shi huzaifa ɗin amma bai je yakin badar ba dalilin rashin zuwan su yakin badar sun fito ne daga bayan garin madina za su shiga madina sai suka yi kicibis da kafirai mushrikai su kuma lokacin za su je yakin badar sai suka ce ina za ku za ku je ku taimaki a muhammad ne da abokan shi ko suka ce a'a suka ce to za mu bakku ku shiga madina amma da alkawarin ba za ku shiga yakin ba suka yi alkawari da suka zo suke ga annabi sallallahu alaihi wasallama ga abin da ya faru sai manzo Allah ce ku cika musu alkawarin su wannan wala Allah ta yi gabanin saukar suratu bara'a tunda suratu bara'a da ta sauka ta soke irin wannan alkawarka din akan kaulin wasu malamai cewa daga bayan wata hudun nan da surar ta bayar to kuma ba wani magana wani yarjejeniya duk da a kullata ta warware to a lokacin sai maza Allah ce ku cika musu alkawarin su tunda kun yi haka da su to shi kenan ku hakura kada ku je da haka sun je yakin Uhud shi da baban shi amma ba su je Badar ba a yakin Uhud baban shi shahada amma shahada ta ban mamaki domin ba kafirai ne suka kashe shi ba musulmai ne suka kashe shi lokacin da yaki ya rincabe kun san a yakin Uhud yakin ya rincabe daga baya in tusiduna wala talwuna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin wannan aya tana gwada mana irin yadda aka shiga wani irin lamari har bakai ya zama yanzu nuna billahi zannal jahiliya suna yi wa Allah mummunan zato suna ce a lauka lana min al-amri shay ma qutilna hauna ai da ma akwai da muna da wata wani nasara ko na ba ai da ba kashe mu nan ba to lokacin da yakin ya rincabe sai zama na ba sa gane junan su musulmai sai dai idan mutum an ga fuskar shi to shi ma ibn huzaifa sai ya zama yana cikin wanda ba su gane ba sai suka far mai Huzaifa yana cewa babana ne babana ne amma ba su ji ba sai da suka kai shi kasa sai da yin shahada yana faduwa sai Huzaifa ya ce yaghfirullahu ku Allah zai gafarta muku manza Allah ya niyar ya bashi diya ya ce ya na yi sadaka da diyar ba na bukatar komai shi ne mai ruwa ce tun daga lokacin alkhairi yake bin shahar ya bar rayuwar shi Huzaifatul Yaman ya yi takhassusi a cikin sabon manzo Allah dangane da abin da ya shafi fitina duk waɗannan fitintunu da za su faru kafin tashi alkiyama Huzaifa ya ya san su yace domin yana cewa kanan nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil khairi wa ana as'aluhu anil sharri ce mutane sabai suna tambayar manzo Allah alheri amma ni sharri nake tambaya makhafata an yudrikani dan kada sharrin ya same ni yace ya rasulullah ce ya manzan Allah inna kunna fi sharrin wa jahiliya muna cikin jahiliya da sharri fa atana Allah bi hadha alkhairi ce Allah ya kama mana wannan alkhairi fa hal ba'dahu min sharri bayan wannan yanzu akwai wani sharri da zai zo baya sai manzan Allah ya ce na'am eh akwai sharri da zai biyo bayan wannan sai ce ya rasulullah hal ba'dahu min min khairin bayan shi akwai wani alheri sai manzan Allah ya ce na'am wa fihi dakhal akwai alheri amma alherin akwai hayaki hayaki a cikin shi akwai akwai matsala a ciki sai ce fa hal ba'dahu min sharrin bayan shi kuma akwai wani sharri manzo Allah ya ce eh akwai du'atun ala abwabi jahannam wasu masu kira ne za zo kan kobar wutar jahannama suna kiran mutane amma zuwa wuta suke kiransu man ajabahum qazafuhu fiha duk wanda ya amsa musu sai su jefa shi a ciki sai zai bai ce to fa mata amuruna to me kake umarta ma a wannan lokacin ya rasulullah sai manzo Allah ce talzamu jama'atal muslimina ka duba inda musulmai suke jama'ar musulmi ka lazimta jama'ar musulmi a cikin labazin alqur'ani da sunna sune waɗanda suke kan gaskiya sune jama'a aljama'u aljama'atu ma wafaqa alhaqqa walau kana wahdahu ko walau kunta wahdak jama'a wanda yake kan gaskiya ko da mutum ɗaya ne sai sai Allah ce inna ibrahima kana ummatan saboda a lokacin shine kadai kan tauhidi sai daga baya samu mataimaka amma Allah ya fita shi da umma da hakan an ce jama'a ba ana nabin dandazon mutane ba ana nabin inda gaskiya take shi yasa da aka tambayi ɗaya daga cikin magabata cewa su waye aljama'a sai ce Abu Bakrin wa Umar Abu Bakar da Umar su ne jama'a sai aka ce mai kadima ta Abu Bakrin wa Umar to ai Abu Bakar da Umar yanzu sun riga sun wuce sai ce Abu Hamza ta sukkari huwar jama'a sai wani babban malami ya ce shi ne jama'a da haka duk inda gaskiya take waɗannan su ne jama'a sai manzo Allah ya ce wa zai bada ka nazimci jama'ar musulmai amma ta yi anan riwayar manzo Allah yana nabin jama'ar da suka haɗa kan gaskiya suke da jagora suke tafiya sai zai ce to ya rasulullahi a lokacin duk an ɗaiɗaice ba sai manzo Allah ya ce to ka tsira da addinin ka ko da ka koma gindin ku tittiran bishiya ne kana rayuwa ya fi maka da haka yake cewa duk abubuwan da manzo Allah ya bada labaru na fitintunu yace ni na riki a cikin sahihi muslim wata rana ana zaune sayyidina umar yace ayyukum yuhaddithuna anil fitna waye zai gaya mana hadisi dan gane da fitina zai sanar da wani abu abin da ya sha fitina da jarraba sai zai batul yamari ya tashi ce ni zan gaya maka sai yake cewa ai manzo Allah ya ce fitinan mutum a cikin dukiyarsa da 'ya'yan shi sallah da azumi da zakka suna kan kareta ma'ana kamar duk abin da zaka bada a cikin kurakurai dangane da iyalinka ko dangane da dukiyarka ko wani abu to kana sallah da azumi suna kankare ma waɗancan laifukan da kai sai sai jana umar yace laisa an haza na as'al ba wannan nake tambaya ba walakin uridu allati tamuju kamujil bahar ina son fitina da take juyawa kamar kumfar teku sai huzaifa yace malaka walaha ya amiral mu'minin ina kai ina ita kuma ya amiral mu'minin tsakanin kare ita akwai wata kofa ba za ta riske ka ba dan akwai ta koba da sai an bude koba za a shigo to tsakanin ka da ita akwai koba sai zai jana Umar ya ce a yufta am yuksar kobar bude ta za'i ko karya ta za'i sai ce bal tuksar karya ta za'i sai zai jana Umar ya ce to in ku aka karya kofar nan da wuya a rufe ta domin karya ta to ba za ta koma ta rubu ba sai bayan an tashi sai wani tambaye wa zai bai ce wai Umar ya gane me kake bai labari ya ce ya gane kamar yadda ka san bayan wannan da ran gari zai waye ya ce shi ne kofar shi yasa a tarihi duk waɗannan fitintunu bayan kashe sai jana umar suka niga tohuwa kafin shi al'umma da a haɗa take kai ɗaya zama ake na addini zamanin sai jana abubakar da zamanin sai jana umar bayan kashe shi daga nan fitintunu suka fara zuwa har aka zo kashe sai jana usman ana kashe sai jana usman abu ya zarci aka zo aka samu khawarija aka samu murji'a aka samu shi'a sannan aka samu kadariya duk waɗannan daga lokacin suka fara fitowa shine har zuwa yanzu da haka wannan sayyidina Umar shine wannan kofa da Huzaifa yake ga mu cewa tsakanin shi da fitina akwai wata kofa da kashe shi kuma abin ya zama ya balle to Huzaifa mutakassis ne a cikin wannan babi na abin da ya shafi tintuno har ma wasu malamai ko wasu ɗalibai sun tara hadisan Huzaifa da suka zo akan fitintuno in kana karanta zaka yi mamaki kana karanta wasu abuwa da manzo Allah faɗa za su faru ƙarshen zamani ka ɗauko kana auna da lokacin da yake rayuwa sai ka zubar da hawaye sai ga cewa ashe kina manzo Allah ya faɗi waɗannan abubuwa din kaga manzo Allah yake cewa inna baina yadayi sa'a alharaj tsakanin alkiyama ne ta tashi akwai alharaj aka ce me alharaj ya rasulullah manzo Allah ya ce kisa kisa wata riwaya wanda ya kisan bai san me yasa ya kashe mutumin ba kamar yadda aka waye gari za a cewa wani je kashe wani kuma bai san me yi ba kuma ya je kashe shi dan tsabar afkawa cikin fitina da bala'i da za ka tare shi ka tambaya dan me kashewa na bai sani ba a wata riwa manzo Allah ce mutum ya kashe dan uwan shi to kaga wannan abin manzo Allah ya faɗa kun yau gashi muna gani muna ganin irin abubuwan da manzo Allah ya faɗa in kana karanta asharatu sa'a na alzalazil girgiza kasa da manzo Allah ya faɗa yanzu in kana auna zaka shine abin da manzo Allah ya faɗa taqarubul aswaq da manzo Allah ya faɗa kasuwanni zama kusa da juna ko ina kasuwa ko dai ka mazara shi haka kamar yadda muke gani a waƙi wasu ka ce taqarubul aswaq ana nabin ta yadda zai zama din nisan duniya cikin lokacin kankare za kulla kasuwanci kamar yadda muke gani haka taqarubul zaman zamani zai kusa da juna haka yawan zinace zinace haka yawan jahilci da karancin ilimi wanda shi ne abin da muke gani ilimi kullum daɗa baya yake ba gaba yake yi ba wani malami yana cewa inda zaka tara musulman duniya kaf ka tara kuma malaman duniya kaf sai ga malaman ba su isa su wadatar da gari guda ɗaya na musulmi ba malaman da ake da su in muka ce malamai anan yana nufin malamai bai ma'anar kalima malamai arrabbaniyuna malamai ulama ulkitabi was sunna malamai waɗanda suka san alkur'ani suka san sunna suka san haƙiƙanin magana yanzu inda zaka tattara suka jefa su a indonesia sun mata kaɗan sai ga zamu ƙasa guda ana neman malamai sai dai a dinga nuna maka ɗalibai to ba za ka san wannan ba sai kana yawo za ka je gari ƙato sai ga babban malami a garin sai ga to kai ai a gurin ka wannan ko ɗalibi cikakke bai isa ba to kuma shine malami kaga abin da manzo Allah ya faɗa inna min ashrati sa'a an yurfa al ilmu a ɗauke ilimi wa yazharu al jahl hawatarwa yake cewa hatta idza lam yubqi aliman har idan babu malami gaba daya. ittakhadha an-nasu ru'usan juhala sai mutane su dauki jagorori jahilai fa su'ilu sai a tambaye su fa aftau sai su bada fatawa bi ghairi ilmin fa dallu wa adallu su bata su batar shine irin yanayi da ake ciki to duk wannan irin waɗannan hadisai suna nan na fitan to ya yayi wannan ya ya taba zama eh, gwamna ko kuma wakili na Sayyidina Umar a wani gari da ake kira Al-Mada'in ya rasu a shekara ta 34 bayan hijira in ban manta bayan kashe sayyidina Usman da kwana 40 kamar yadda malaman tarihi suke faɗa to shine yake cewa manzo Allah yana cewa la tashrabu la annahiya la ce ta hani anan muna da la guda biyu a larabci akwai nahiya akwai nafiya to wannan nahiya ce la tashrabu fi'il mudari ko majzumun bila annahiya la tashrabu kada ku sha fi iyaniyatin zahabi cikin ƙwarya ta zinari. WalFidda da ta azurfa maza Allah ya hana sha kada ka sha abu a ciki kada ka sha ruwa ko wani abin sha wala takulu fi ha. wannan shi ne daidai a wani za zamu ga an sa hima bitasniya to amma wanda yake daidai ha haka yazo a cikin riwayar muslim wannan labazin da Hafiz ya ka lafazin muslim ne ba ba tasniya din kada ku ci a cikin ha. cikin tasarta ko dai addamir yarjin ilal fidda ko ya koma zuwa ga fidda don ita ce akram mazkur ko ita aka ambata daga baya baya aniyatu zahabi wal fidda sai aka ce sihafiha ko kuma a'a zai iya komawa zuwa dukkan su din kamar yadda Allah ya ce wallazina yaknizuna zahaba wal fiddata sai ce wala yunfiqunaha kaga bai ce wala yunfiqunahuma ba to irin wannan wala anan wala ta'kulu fi sihafiha ba ma'ana kada ku ci a cikin ƙwarya idan ya koma kan azurfa to in aka hana ci a ƙwarya azurfa min babu aula a hana a cikin ta zinari dan zinari ya bi a azurfa daraja fa inna halahum tasu ci kafirai ci cewa ba baci kafirai ba a cikin hadisi amma malamai sun ce addamir yarjin ilaihi damirin zai koma da zuwa gare su duk da ba bata ba saboda siyakin yana nuna haka kamar baɗin Allah ne a cikin alkur'ani inni ahbabtu hubbal khairi an zikiri rabbi Hata tawarat bil hijab hatta tawarat hatta ɓoye ta me yake magana a nan rana amma a ayoyin gaba ɗaya ba inda aka yi maganar rana amma duk malaman tafsirin suka zo hatta tawarat bil hijab sai su ana nufin rana saboda siyaki ita yake gwadawa to anan ma fa innaha lahum lahum ad-damir yaji ila al-kuffar wa in lam yakun fa in lam yakun kuffari mazkurun wa in lam yakun lafzul kuffari mazkuran duk da lafazin kafirai ba ambace shi ba a cikin hadisin amma damirin zai koma zuwa gare su to fa inna halahum tasu ce anan ba ana nabin halal ne su su yi amfani da ita ba a ana nabin su ne ba su da wani addini da suke ba su yi da addini ba da haka su za su ta amfani da waɗannan kayayyaki na zinari da azurfa walakum fil akhirah amma ku taku tana lahira ma'ana za a ba ku sakamakon taku a lahira wannan hadisi alhafiz ibn hajar ya kashi a wannan babi kun ga abin da aka hana ci da sha wanda ijma'i malamai sun dabi akan cewa haramun ne mutum ya ci abinci ko ya sha ruwa a cikin kwanan zinare ko kwanan azurfa musamman wanda yake tsura ba ba ba wani haɗi a ciki ko kuma wanda yake akwai haɗin amma azurfar da zinaren sun fi bayyana wannan ijma'i ne to me hikimar kawo shi a wannan babin shi Habib ya kawo shi a wannan babin saboda akan mazhabin imamul habib ibn hajar yadda aka hana mu ci da sha to an hana mu sauran amfani ma duk da su da haka baya halatta kai wankan janaba da kwano na azurfa ko zinari baya halatta kai alwala da kwano na azurfa ko zinari duk da an hana ci da sha to sai aka yi kiyasin sa'irin isti'malat imamu sana'ar ya ce shi bai da wannan ba maza Allah ci da sha ya hana ci da sha aka hana in kai alwala ba komai imamu shaukani shi ma wannan ne ra'ayin shi shek muhammad ibn salih al-usaimin shi ma wannan ne ra'ayin shi shekul islam ibn taimiyya shi ma ya karkata zuwa ga wannan cewa hanin ci da sha aka hana amma sauran ayyuka ba a hana ba sauran ayyuka dan akwai wanda suke cewa hatta hatta ajiye su baya halatta to amma magana ta gaskiya idan ka duba cewa nafsi ya tsaya akan ci da sha da haka shekul islam yake yace in kai alwala ma alwalar ta yi da yake cikin majmu'ul fatawa juz'i na ɗaya shafi na tamanin da tara yace wannan kuma shine game da na ga muku ra'ayin shaukani cikin nailul autar har ma yace kai kiyasin ci da sha akan sauran amfani yace kiyasin nema alfarik saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce la aminu ba chai la ta'kulu kada ku ci wala tashrabu da manzo Allah yana so ya hana duk amfani da ita sai ce kada ku yi amfani da ita sannan suka ce dalilin su na gaba ummu salama Allah ya kara mata rahma tana da wata kwalba ta azurfa a ciki take sa akwai gashin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin kwalbar da take yin da shi kuma take amfani da shi yace kaga da haramun ne ba za ta yi amfani da shi ba sai ba za ta riko kwalbar da shi ba da ya ce nan ci da shi aka hana kurin amma sauran istimalat a gurin su babu laifi to wannan shi ne ra'ayoyin guda biyu amma shi alhabis ibn hajar kamar ya kashi a nan dan ya nuna cewa kada kai alwala da buta ta zinari ko buta ta azurfa to amma magana mafi inganci ko magana da za ta bi karfi a nassan hadisi ci da sha ya hara kuma bayan ci da sha gaskiya muhalli ne saɓani sabani baka da damar ka kafe akan cewa mutum ba zai yi ba musamman ganin manya-manyan malamai suna ganin cewa babu laifi za iya yi to me illar da yasa aka hana wasu ka ce illar saboda alfahari da jeji da kai shi yasa aka hana idan mutum yana cin abinci a kwanan zina na azurfa ai kaga wannan yana nan ya isa kenan wasu ka ce a'a akwai karya zuciyar talakawa wani bai samu abin da zai ci ba amma ya ga wani yana alwala da buta ta zinari ko yana cin abinci a kwano na zinare suka ce akwai kare zuciyar talakawa ibn al-qayyim yace duk wannan illoli dai an faɗe su amma ba su ne ingantattu ba yace gaskiya magana bi inganci kurin an hana ne dan abautar da kai kai ma ka zama bawa na Allah Allah ya ce kada kai kurin kada kai yace akwai abubuwan da ai da yawa yin su karya zukatan talaka ne amma ba hana ba wa ya hana kai ado ba wanda ya hana ka wa ya hana ka mota mai kyau ba hana ka ba almubazzaranci aka hana ka yace ka da haka yace kurin wannan wani abu ne dan a karya zuciyarka wajen bautawa Allah kurin Allah ya ce kada kai ko da ka kai matsayin da za ka yi to Allah da manzansa sun hana wannan lafazi da malam ya kasa ce muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito to gaskiya anan da kamata ya kara ya ce wa haza lafzu muslimin wa haza lafzul bukhari kamata ya ce wa haza lafzul bukhari da zana ce muslim lafazin bukhari ne ba na muslim bane domin a riwayar muslim babu jimlar walakum fil akhirah babu wannan jimla a riwayar muslim babu wannan jimla din sannan labarin sihafihi ma kamar yadda na bada ya zo da a ifrad ne ba da tasniya bane da haka dai a bari din shi yafi ko da mutum yana da butar zinare da azurba din gaskiya barin alwala a ciki shi yafi fiye da a ce yi alwala a ciki amma in yayi to wasu malamai suna ganin alwalar shi tayi domin hadisi ya hana wancan ne wannan hani na hani da a ce a ƙwaryar da ta azurfa hani ne na haramci haramun ne dalilin wannan hadisi da zamu karanta a gaba wa an ummi salama ta radiyallahu anha an karɓo daga ummu salama Allah ya ƙara mata yarda qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce allazi yashrabu fi ina ilfidda wanda yake sha a cikin ƙwarya ta zina ta azurfa inna ma yujarjiru fi batnihi nara jahannam yana kwankwada a cikin cikin shi nara jahannama wutar jahannama yake kwankwada muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito wani hadisi ya zo daga ummu salama ummu salama sunanta hindu tana ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama da da farko tana auren wani mutum ne ba annabi ba ta zauna a gurin wani mutum daban to wannan mutumin ya koyar da ita cikin abin da ya koyar da ita cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wani musulmi da musiba ta same shi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlib li khairan minha ya bud wannan addu'a to Allah zai canza mai abin da ya fita alkhairi bayan ya koyar da ita wannan kuma sai ya zo ya shahada idan ba manta ne ba bayan yin shahada sai ta tuno da wannan hadisi take cewa amma wa ayyul muslimi khairun min abi salama to wani musulmi ne ma abi salama su ne fa wanda suka fara yin hijira gidansu ne fara yin hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama tana jinjina mijinta tana ganin kamar ba za a samu kamar shi ba ta ce lakin ne qultuha sai dai na faɗi waccan addu'a din tunda dai manzon Allah ya faɗa din nayi imani na faɗa ta ce sai ga manzon Allah ya turo a nemi a nemi aure na kaga Allah ya canza mata amin da ya fi alkhairi take cewa sai na ce a gaya manzo Allah ina da ɗa ina da ya wata riwaya inna li bintan sannan ina da kishi kishin mai yawa sai manzo Allah ya ce to ‘ya'yanta dai za mu roƙi Allah ya wadatar da ita ga gabarinsu ma'ana Allah ya ba su su yaran abin da za su wadata ba lallai ce sun dogara da mahaifiyarsu ba sannan kishinta kuma za mu roƙi Allah ya tafiyar mata da shi ma'ana ba wai gaba ɗaya bai rage mata wanda zai cutar da ita don haka manzo Allah ya aure ta ta zauna tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa har wasu ma suna cewa ita ce karshen matan manzon Allah rasuwa gaba ɗaya kam mahaifinta mutum ne mai karamci da kyauta a lokacin jahiliya irin mutanen nan ne masu karamci har ma saboda tsaba karamcin shi ya fita daga cikin gari ya koma bayan gari inda fatake suke wuce don mutane su wuce su biyo gidan su ci abinci su sha ruwa shi sa ake masa lakabi da zadun rakbi ma'ana guzurin mahaya guzurin mafatakai masu fatauci guzurinsu don gidan shi suke zuwa su ɗebi guzuri su gaba to da umar, sada mata musulunta ita da mijinta suka tashi yin hijira mijinta ya ɗora ta kan raƙumi ya ɗora ɗansu salama a gaban raƙumin ya kama a kanan raƙumi ya ja zai fita da garin makka sai dangin umu salama suka gan shi suna gane suka tazo suka ce tun da kai ka bi ƙarfinmu ai wannan yan mu ce ba inda za ka da ita suka kwace umu salama da gurin shi bayan sun kwace ta ya kama hanya zai tafi sai danginsa kuma suka ji labari sai suka to a guje suka ce to kun kwace yar to kuma ɗan ai namu ne domin ɗa yana bin ɓangaren iyayen shi maza ne kamar yadda suke faɗa yanzu in kana da ɗa namiji in yi aure ya fi ɗa to ɗanka ne ko a babin gado ma yana gado akwai lokacin da zai cin gado amma in ka in kana da ya mace ta je wani gida ta aure in ta haifi ɗa can ta haifa musu cikan ka ne amma dai ya fi nasaba da haka suka ce wannan ɗanmu ne sai suka kwace yaron kun ga an raba ummu salama da mijinta da ɗanta ita kuma ita kaɗai wannan jaraba da Allah ya mata kenan ko yayi mata ita da mijinta shi sai ya zarce ta bi hijira ita kuma ta zauna kullun kuka take har wata rana tana zaune tana kuka sai wani ya zo wuce a cikin danginta yace wannan miskina din ku kyale ta tafi gurin mijinta mana kun tsare ta baya ba wani abu kuke mata ba sai suka ce yi tafiya kin ga dama to ita kuma mace ce tafiya kuma tsakanin makka da madina kilomita 420 ko fiye da haka kadan a wancan lokacin kuma gashi ba mota irin wannan lokaci da sauran sai dai raƙumi ko doki don ba ba a tafiya kaba da aka je da aka ta kama hanya dangin da suka ji labari suka da mata da ɗanta ta kama hanya tana tafiya sai ta game da wani mutum a lokacin bai musulunta ba sai ce yar wanda yake ba fata ma, fatake guziri ita ce za ta madina ita kaɗai sai ce wallahi ba za ta tamke kaɗai ba shi wannan ne yake jada tabbatar mana nagartar uba tana bin yaya wa kana abuhuma saliha annan Musa da yazo zai tada katangar ne yace wannan karkashin shi akwai dukiya ta marayu a annabi Khadir yace wa kana abuhuma saliha baban su mutumin kwarai ne shi yasa in kai nagarta sai ta amfane ka ta amfani ka ta amfani ƴaƴanka in ka zan kuma ba na kirki ba to za ta cutar da kai ta cutar da ƴaƴanka dan haka sai ya ce wallahi ba za ki tafi ke kaɗai ba sai sun kuyar da raƙumin sai ce ta hau ta hau ta sa ɗanta a gaba ya kama akalar raƙumin yana ja ta ce in muka je masauki sai kai ni inuwa ya sun kuyar da raƙumin in sauka sai kuma koma can ya kwanta sai na huta sannan ya zo ya sake durkusan mu da raƙumin hau sannan ya ce sai da muka je muna hango diyaru bani amr gidajen bani amr wajen kuba sai ce kin ga can mijinki yana can jeki sai ya juyo shi balarabe kenan shi za jidda yan larabawa suna da wasu halaye masu kyau kafin zuwa musulunci ba banza Allah ya zama manzo Allah a cikin ba suna da wasu agwa kaga suna da zakai kwakwalwa har ma dukkan wanda ya karanta adab ya ga yadda suke taruwa a mufakara da da waka alfahari da waka kuma akai waƙoƙin wani ji ɗaya ya haddace sannan laraba suna da karamci suna da karam ma'ana karrama mutum da da wannan sannan suna da kuma a izza ba sa son kaskanci ba sa son zalunci la taskini ma al hayati bi zillatin bal faskini bil izzi ka asal hanzali ka asal hayati bi zillatin ka jahannami wa jahannami bil izzi atyabu manzili balarabi kenan ce da ka bani ruwa mai daɗi akan kaskanci gwara ka bar ruwan ɗaci ruwan guna amma in dai akwai ba a ciki ce dan ka bani ruwa mai daɗi kuma ka kaskanta ni kamar ka sani na a jahannama ne yace kai jahannama in akwai karamci da girmamawa ta bi gurin zama fiye da kaskanci da haka duk irin waɗannan ɗabi'u suna da suna da shaja'a to da haka kun ga wannan ba musulmi bane amma ka duba yadda ya mata karamci ya kai ta kuma ka duba kisar Abdullahi bin Uraiqid lokacin da manzo Allah zai hijira ba musulmi bane amma suka dau hayar shi suka sa mai ladan da za su bashi bai kai ya kawo ba ya musu jagoranci zuwa Madina da manzo Allah da sayyidina Abubakar kan ku manta fa an zo an sanya raƙumi ɗari ga duk wanda ya kama manzon Allah kuma ya ji wannan labari amma bai ci amana su ba to wannan halaye musulunci zo kuma ya da karfafawa a kai don haka da ya kai ta ta karasa ta je samu mijinta to kuma daga baya ta zo ta aure annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce allazi yashrab wannan da yake sha fi ina ilfidda cikin ƙwarya ta azurfa kwano ko ƙwarya ta azurfa yana sha to inna ma jarjiru aljarjara shine ƙaran kwakwadan ruwa asalin wani sauti ne da raƙum yake fitarwa Iza haja idan ya motsa yayi fushi sai ka jana fitar da wannan sautin to suka ce shine jarjara kamar da Hausa a ce kwankwada irin ƙaran kwankwadan ruwan to sai manzo Allah ce wanda yake sha cikin ƙwarya ta zinare kun ga ba faɗa azurfa ba azurfa anan ba faɗi zinare ba sai malami suka ce zinare zai shiga domin azurfa ba ta kai zinare daraja ba to haza min babu tambihi bil adna al a'la an faɗi karami ne dan babban ya shiga da haka sai suka ce da zinare da azurfa duk anan sun shiga to manzo Allah ce inna ma yujarjiru yana kwankwada fi batni cikin cikin shi nara bil fati sai ta zama maf'ulun bihi yujarjiru din shine fi'ilinta nara yana kwankwadar kamar abin da yake sha ba ruwa yake sha ba wuta yake sha kamar banin Allah ne innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara jahannama kaga ai lokacin da yake cin kudin malaya ba wuta yake ci ba amma sai Allah ya kira abin da wuta lima nazaran lima ya'ulu ilaihi amrihi nazaran lima ya'ulu ilaihi amruhu duba da yadda lamarin shi karshe zai je ya shiga wuta ne to nan ba za ka ce kamar yana shan wuta ne wani suka ce a'a wasalin zame wa naru zamma sai zama yujarjiru shine fi'ilin naru shine fa'ilin inna ma yujarjiru fi batnihi naru jahannama sai zama wutar ita ce take wannan kara din yujarjiru abinda yake wannan kara a cikin shi naru jahannama ita ce wutar jahannama ita take wannan karan a cikin shi lokacin da yake sha amma yu'jar bi batnihi hinara kamar shi abin da yake sha wuta ne dukkaninsu dai kowanne kai yana nuna da wannan an yi faɗi tsananin ukuba ne ga wanda yake yin haka to wasu malamai suka ce wannan hadisi kamar da ibnu ibnu abdul ya ka cikin at-tamhid at-tamhid jiri na shari shabi na 52 da yazo sharhin wannan hadisi sai ce wasu malamai sun ce wannan hadisi labari ne manzo Allah yake bayarwa na mushrikai yana kuma jan kunnen mu kada mu yadda suka yi waɗannan allazi sai zama labari ne kaga wannan ya shirabu da yake sha fi ina in fidda a cikin ƙwarya ta zinare wannan kabirin da yake sha a cikin ƙwarya ta azurfa to ka sani wuta jahannama yake kwankwada da haka ma ana jan kunnen kai kai haka da haka sai zama babil khabar ne wasu ka ce a'a anan amun ne da kulli man alima bin nahi hadisin yana magana kan kowaye da ya san manzon Allah ya hana sannan yake sha to inna ma yujajir fi badnihi nar jahannam da haka hadisin yana ba da labarin kowa da kowa ne ma almuhim dai wannan hadisi yana gwada mana cewa haramun ne ci ko sha a cikin kwano na zinare ko na azurfa kamar yadda muka bayani a baya wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito shi to sai hadisin da ya magana akan fato wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala eh qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ce eh to manzo Allah ce idza dubigal ihab idan an je mai fata faqad tahura haƙiƙa ta tsarkaka to wannan hadisi hadisin Abdullahi dan Abbas da hadisin bayan shi na Salama ibn Muhabbik da hadisin Maimuna duk suna da alaka da juna dole in za mu karanta sai mun karanta su gaba daya da haka ina ganin mu takaita anan ko idan sai mu amsa abin da ya samu na tambayoyi idan mun zo sai mu dora akan waɗannan hadisai guda uku dan ya zama mun yi su gaba daya sai abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya bamu mu lada wanda muka faɗa na kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana kuma ya nuna mana kuskure ne ba mu ikon kauce masa wallahu a'lam